Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a uku ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai. A yau Juma'a shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kyiv. Haka zalika a yau Juma'ar China ta ce tana kokarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar amurka sannan a yau ne fafaroma francis ya kammala ziyararsa a jamhuriyar demokradiyyar congo inda ya nufi makwabciyar Sudan ta kudu. tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da gwamnonin jihohin kasar kan matsalar canjin takardar naira sannan za a ji cewa 'yan kasashen waje masu sa ido kan zaɓe sun fara durowa najeriya ko menene tasirinsu sai in ce suna da amfani ba su da amfani suna da amfani ta fuskar ganin su na sa ɗaya kawai kawai da wasu abubuwa rashin amfanin su shine duk rahoton da suke rubuta ban taɓa jama'a da an ka aiwatar zuwa ko an kai amfani da shi ba. Sannan za a ji cewa Najeriya da niger na ƙara ƙaimi kan shirin su na shimfiɗa layin dogo tsakanin su. Kun san ƙasar Najeriya dai ƙasa ta mai industry tana ƙere-ƙere tana sarrafa komi da komi kuma muna ciniki da ita muna sauya kaya da yawa na rayuwar yau da kullum. kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum A yau Juma'a shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kyiv. Shugaban na fatan samun alkawarin gaggauta shigar da kasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya karin takunkumi kan Rasha a taron. Sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman a gaggauta shigar da kasarsa cikin kungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba. duk da tsananta bukatar kasarsa na neman goyon bayan kawancen kasashen a lokacin da rasha ta kaddamar da mamaye ukraine duk da kungiyar tarayyar turai na goyon bayan ukraine amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin ukraine na zama membar ta ba gabannin taron na yau juma'a zelensky ya gana da shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen A cikin jawabinsa na yau da kullum Zelensky ya gode wa Ursula von der Leyen tare da takwarorinta da sauran kasashen kawayen Ukraine da ke tarayyar Turai. saboda goyon bayan su kan haɗin kai da kuma kare ƙasarsa da al'ummarta. A yau ne Juma'a China ta ce tana kokarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Maunin ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. maunin ta ce china ƙasa ce mai daraja doka kuma tana bin dokokin ƙasa da ƙasa ta ce ba mu yi niyyar keta hurumin ƙasa da sararin samaniyar wata ƙasa mai cin gashin kanta ba a jiya alhamis jami'an amurka suka ce wani balan-balan na leƙen asiri kuma da ake zargin na ƙasar china ne wanda ya kwashe kwanaki yana shawagi a sararin samaniyar amurka Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Juma'a. Inda ya nufi makwabciyarta Sudan ta kudu kasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu gwamnonin jihohin ƙasar kan matsalar canjin takardar kuɗin naira wadda ke haddasa rudami a fagagen siyasa da tattalin arzikin ƙasar. Bayan ganawar gwamnonin da shugaba Buhari, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya tambayi gwamna nasiru el-rufa'i na jihar kaduna Karin bayani kan ganawar tasu sai ya ce yau mun gana da shugaban ƙasa gwamnonin apc ba dukanmu 22 muka samu daman zuwa ba ina jin wurin goma sha uku suka je kuma shugabanmu gabna atiku gudu na jihar kebbi shi ya magana kan abubuwan da suka dame mu da shawarwarin da muke so eh, shugaban ƙasa da gwamnatin tarayya ta ɗauka domin a eh, fita daga cikin wannan hali na kakanikai wanda ya zo domin wannan canjin kuɗi. amma da farko menene koken da kuka gabatar mashi. abin da muka gaya mishi shine na farko wannan maganan canza kuɗi kasashen duniya duka suna yi kuma ba najeriya ce ta fara yi ba ko ba raɗinan indiya sun yi kuma yadda duniya take canzawa ma za a kai lokacin da ma ba ma za ka ga kuɗin ba sai dai kawai a ta yi a waya da kwamfuta da sauransu saboda haka matakin da aka ɗauka daidai ne muna da matsala kan lokacin da aka ce za a yi wannan abu amma mu masoyan shugaban kasa ne kuma muna girmama shi kuma mun san duk abin da ya fito da shi tsakanin shi da Allah yana yi ne don ci gaban kasan nan saboda haka mun ba da goyon baya kan tsarin a canza kuɗi amma lokacin da aka ɗauka cewa kowa a najeriya ya canza wannan kuɗi a ganin mu ba zai yiwu ba domin matsaloli da dama na farko akwai kananan hukumomi da basu da banki ko daya na biyu ana maganan pos wannan abu ne na birane da wuraren da suke da network na sadarwa na uku babban bankin najeriya sun ce sun karbi kamar naira triliyan biyu daga al'umman najeriya amma abin da muka tabbatar sun buga kuɗin da suka buga yanzu naira biliyan 300 ne ya za a yi ka karbi naira triliyan biyu daga hannun mutane amma kai abin da kake da shi naira biliyan 300 to ai kaga abin da ya kawo matsalan kenan akwai wanda a ƙauye zai je da naira dubu ɗari ya kai banki in ya sa a banki sai dai a bashi naira dubu goma ko dubu ishirin amma kuɗin shi naira dubu ɗari ne lokacin da shugaban buhari ya irin wannan canjin 1984 iyakan kuɗin da ka kai ake mayar maka da sabon kuɗi to amma ba haka ake ba kuma shugaban ƙasa bai san haka ba domin ba a gaya masa ba mun nuna mashi cewa wannan matsala na rashin sababbin kuɗi da kuma matsaloli na rashin bankuna da matsaloli na pos nan ba aiki yake ba wasu kuma ba pos suka saba da shi ba da matsalolin kasuwanci zai tsaya da kuma wurare kamar eh, lagos Lagos wanda mutane har sun fara zanga-zanga idan ba a ɗauki matakai aka gyara ba wannan abu zai iya dulkusar da tattalin arzikin ƙasar nan zai ma iya dulkusar da ƙasan gabaki ɗaya domin aka fara zanga-zanga aka fara tashin hankali allah kaɗai ya san inda zai ƙare to mun nuna mu shugaban ƙasa wannan kuma ya saurare mu kuma ya nuna mana abubuwa da dama da bai sani ba da kuma ya ce zai bincika cikin wannan sati kwana bakwai da ya rage in allah ya yarda za a samu maslaha bai gaya mana za a ƙara lokaci ba amma bai ce mana shi ba zai ƙara lokaci ba kuma ya ce ko kwana goma da aka ƙara shi gabna emefile na central bank shi ya ce karin kwana goma ya isa saboda haka muna da yakinin cewa idan shugaban kasa ya samu duk gaskiyan wannan matsala zai dauki matakai domin wahalan da mutane suke yi tsare-tsaren da wasu eh, masu mugunta suke domin su bata matalaka rai domin kada ya zaɓi jam'iyyar mu in allah yadda shugaban ƙasar zai ɗauki matakai a gyara gwamnan jihar kaduna kenan nasiru yan rufa'i ke karin bayani kan ganawarsu da shugaban najeriya muhammadu buhari game da matsalar canjin takardar kudin naira a hirarsu da umar faruk musa ana fata da ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata kamar yadda muka saba bayani ga zahara da ci gaban labaran duniya. A yau Juma'a Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharaɗin tallafi na asusun bada lamuni na duniya IMF wanda ya ce sun wuce tunani. Tawagar asusun bada lamuni na duniya ta sauka a Pakistan a ranar talata da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfaɗo da muhimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni. gwamnatin kasar ta yi watsi da shawarar karin haraji da kuma rage tallafin da kungiyar imf ta nema saboda fargabar zabukan da za a yi a watan oktoba ba zan yi cikakken bayani ba amma kawai zan ce kalubalen tattalin arzikinmu suna da girma sharaɗan da imf ta sanya sun wuce tunani amma dole ne mu amince da sharaɗan in ji sharif a wani jawabi ta gidan talabijin Tattalin arzikin Pakistan na cikin tsaka mai wuya a yayin da take kokarin biyan bashi mai yawa daga kasashen waje, yayin da kasar ke cikin rudanin siyasa da taɓarɓarewar tsaro. A yau Juma'a ne aka yanke wa wani tsohon ɗan siyasar Koriya ta kudu Cho hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. Bisa samunsa da laifin yin jabin takardu don sauƙaƙa shigar 'ya'yansa makaranta lamarin da ya kara dagula rabuwar kawuna a siyasance yayin da yawancin matasa masu kada ƙuri'a suke nuna takaicinsu. To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karin najeriya muka dosa inda a yayin da ake sauran 'yan makonni a fara zaɓe masu saka ido daga ƙasashen waje suka fara shigowa tuni dai 'yan ƙasar ke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan zuwa masu saka idon daga sokoto ga muhammad nasir da cigaban labarin zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a ƙasashen duniya sukan jawo hankalin masu saka ido daga cikin gida har ma da ƙasashen waje domin su ga yadda lamuran ke gudana su shaidawa duniya a najeriya duk da yake akwai sauran mako uku a fara zaɓuka yanzu haka masu saka ido daga ƙasashen ƙetare sun soma shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo a jihohin ƙasar domin sanya ido ga tsarin zaɓen kafin ranar zaɓe masu saka ido ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar turai suna kan zagaye a jihohin najeriya akan wannan aikin har da wani ayari da ke zagayen jihohin Sokoto da Kebbi. My name is Mafalda Cruz Gomes and we have been invited by the Nigerian government to observe the elections under the mandate of the European Union Election Observation Mission. da ɗaya na daga cikin ayarin wadda ta bayyana cewa gwamnatin najeriya ce ta gayyato su da su sanya ido ga zaɓe ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar turai ta ce a wannan zaɓen za su duba dukkanin tsare-tsare kafin zaɓe kamar yau da ake gudanarwa ta neman zaɓe da kuma ranar zaɓen har ma da bayan zaɓe idan akwai ƙorafe-ƙorafe ta ce su 'yan baruwansu ne ba sa cikin kowa sai dai suna duba yadda lamuran ke faruwa kama daga haɗuwa da 'yan takara ƙungiyoyin farar hula jami'an tsaro da kafafen yaɗa labarai da ma dukkanin masu alaƙa alaka da harkar zaɓe daga baya a cewarta sukan rubuta rahoto abinda suka gani su turawa hedakwatar su da ke babban birnin tarayya abuja duba da cewa dukkan lokutan zaɓuɓɓuka akan samu masu saka ido na ƙasashen ƙetare suna zagayawa a lungu-lungu da sako-sako ko menene ra'ayin 'yan ƙasa akan wannan aikin nasu sunana musa muhammad sai in ce suna da amfani ba su da amfani suna da amfani ta fuskar ganin su na sa ɗaya kawo kawo da wasu abubuwa rashin amfanin su shine duk rubutun da suke rubuta ban taba jan wanda an kai a wata zuwa ko an kai amfani da shi ba sunana shehu garba wallahi ba su da amfani saboda gaskiya ba wai don talakawa suke yi ba illa kawai don gwamnatin da ke ci sun san ba za ta fasa haka nan ba a sunana eh, prime minister sokoto suna dai zuwa ne domin wayansu bukatu ba lallai tabbatar da cewa an yi ma 'yan kasa abin da ya kamata ba masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa aikin da suke yi na sanya ido yana da tasiri sosai domin ko ba komai yakan kasance kamar gyara kayanka a haujin mahukunta domin idan sun san ana kallon abin da suke yi to yana da wuya su kaucewa bin ka'idar aiki duk da haka farfesa bello bada na ganin cewa akwai yadda za a ƙara inganta aikin nasu ya kamata a ce waɗannan da ke zowa suna rubuta rahoto kuma su ƙara sa kafofin watsa labaru daban-daban na duniya a yayata shi inda ke buƙatar gyara in ana haka nan za a samu dama abin amma shi kaje suke iya yi inda ba su da iko waɗannan ƙasashe ba ƙarƙashin su suke ba akwai ƙasashen da ke aiko tallayi da kuma ke ba da horo ga ma'aikatan zaɓe su ma suna turo masu zowa su ga yadda ake yi to su in sun sa baki to na suna tasiri domin suna da rawar da suke takawa yanzu dai masu saka idon na ƙungiyar tarayyar turai sun ce za su zagaya dukkanin mazaɓun da za su yi aiki su haɗu da masu ruwa da tsaki a mazaɓun kafin ranar zaɓe muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda za a ji inda aka kwana a shirin shimfiɗa layin dogo tsakanin Najeriya da Nijar ɗin. Salabar ma gare ka. Mataimakin sakataren hukumar haɗin gwiwar Nijar da Najeriya Joint Commission Alhaji Adamu na mata wanda ya halarci taron ministocin suhurin kasashen biyu a Abuja na wannan bayani ne bayan da shi da ministan suhurin Nijar Alma Umaru suka yi wa shugaban kasa Muhammad Bazoum bayanin abubuwan da aka tsayar a yayin wannan zama. Aiki yanzu dai mafi wuya ita ce mun ka kare da an ka azo hannu. Minista namu yanzu da sakwarar sun ka azo hannu. Fizikaman aiki can har an fara za shigo Nijar. kenan babu wani batun a tsaye da wani lokaci abinda an ka ba dan kwangila wata 36 ya kammala wannan aiki kuma an ɗauki matakai munan nishar bangaren mu in sun shigo mu za mu ɗaukar nauyin tsare ma'aikata har su da wannan aiki kuma duka mutane waɗanda abin hayyar za ta shaho ko gidajen su ko su ko wani abu nan gwamnatin nijar har ta ɗauki dekire kuduri wanda kowane ne sai an hidda mishi an biya shi sai an hakin shi wani kabine eh, ya yi etude de feasibility an san gonar wa za a tabawa gidan wa za a kaskata ko wani abu duka rizabazin kuma ya yi decree wanda waɗannan duk abin shafa kowa sai a hidda mai haƙƙi ne a biya shi ya shi. Wannan wani yunkuri ne da ke hangen bunƙasa harkokin kasuwanci da jigilar kaya a tsakanin Najeriya da Nijar. Jirgin ƙasa kilomita hamsin zai ratsuwa Nijar. Idan aka yi shi ka gani abin ne wanda a gaba za shi makasasiyan buyi duka amfani. Kun san ƙasar Najeriya dai ƙasa ta mai sai tana kere kere tana sarrafa komi da komi kuma muna ciniki da ita muna sayo kaya da yawa na rayuwar yau da kullum to kaga maimakon su hawan a rarraba a karkasa guntu-guntu suna shigowa trela sai a samu koton nawa na a ɗauko direct sai maraɗi idan mun yi oda kaya da ƙasar waje inda china na inda holland inda wani abu aka kawo su porkin lagos kaga sai a hau su direct sai maraɗi kuma kan mun 'yan nijar muna da kayan da nigeria take saye in kayan albarkacin noma ne in kuma man fetur kinmu na ko wani abu duka ko bisa shi kaga sai a hau da bisa ga wannan jirgin kasa sai lagos ko kuma sai wasu kaisasayin duniya ma don bakin da abin kaya su kai port ana ya kai su kowace kasa kenan abana wanda ba na gishiri in ba kaman dana ko sai ya kwana da Najeriya da mu A shekarar 2018 ne gwamnatocin Nijar da Najeriya suka kuduri aniyar shimfiɗa layin dogo daga Kano ratsawa wasu sassan jihar Katsina zuwa Maradi a matsayin wata hanyar baiwa 'yan kasuwar kasashen biyu damar hada-hada da tashar jiragen ruwan Lagos. Biliyan biyu na dalar Amurka ne ake bukata domin wannan aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yaƙi da Rasha ke yi a Ukraine. Inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaƙi. Yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako zamu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaki kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi ya shiga wannan aiki. just looking for something to do, something I wanted to help. I spent a good bit of that time training. Ya ce ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashe shekaru biyu ina aiki a bangaren ba da magani da wani sashe na 'yan sanda. Uh, to Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Birtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. a ƙarshen watan mayu ya isa ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta amurka da ake kira task force yanki ta gayyace shi ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isassa ke ne ke cewa na ziyarci garuruwan Kharkiv, Karamatorsk, Odessa, Mykolaiv na kuma je har Balaklia. Uh, a lokacin da yake Kiev, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta ukraine tun daga ƙarshen watan maris cibiyar ta horar da sama da mutum dubu bakwai kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni Yace idan kana jan mutum a ƙasa ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum to bayan wannan horo waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran anthony wani sojan farin kaya mai shekaru talatin dan asalin amurka anthony ya bar birnin new york ne zuwa donetsk inda yake aiki da wata kungiyar ƙasa da ƙasa ya kuma ji rauni ne a kafa da hannunsa ya kuma faɗa wa voa dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta ukraine uh, ya ce na ga akwai bukatar na taimaka wannan mummunan abu ne da rasha ke yi na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru tara inda na je iraki da afghanistan sau uku to yanzu dai anthony na murmurewa a wani asibiti da ke birnin kharkiv a ƙasar ta ukraine yake suna bani kulawa mai kyau an yi min aiki har guda bakwai yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina wacce za a mun sau uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da kwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga karfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Uh, ya ce idan ka je uh, fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York kafin ya kuma komawa ƙasar ta ukraine a nashi bangaren shi ma jason na da burin ganin ya koma ukraine ya ƙara da cewa ya haɗu da amurkawa da dama masu aikin sa kai waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa ukraine duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar. kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon gana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta hada shirin. Sai ana wacce ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. To a gaida Mahmud kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. batutuwan katin zaɓe. Tantance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga buba mai goro gashuwa inda yake cewa a gaskiya ganawar gwamnonin jam'iyyar apc da shugaba buhari sun makara sai da talakawa suka gama shan wahala tukunna za su yi maganar cbn sai kuma sako daga wato audu shatima inda yake cewa hakika canjin wasu daga cikin kudaden kasa ta najeriya ya bar baya da kura muna kira da mahukunta da siwa allah su dubi halin da 'yan kasa suke ciki musamman ma talakawa don kawo ƙarshen wannan matsala Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara inda yake cewa maganar gaskiya ba karamar wahala al'umma muke sha ba akan karancin kuɗaɗe domin yanzu haka a nan garin Kaura na Moda mutane da dama suna wuni a bakin ATM kuma duk da haka da dama daga cikinsu suna komawa gida ba tare da sun samu kuɗin ba ya kamata hukumomi su yi wani abu akan wannan lamari. shi kuma isu hundila faki cewa ya yi salam voa hausa ƙarin wa'adin karɓar tsofaffin kuɗi da babban bankin najeriya cbn ya yi babbar matsala ta jawo mana domin wallahi sai da muka gama tura tsofaffin kuɗaɗen mu kaf sannan aka yi ƙarin wa'adin gashi ba mu da sabbin ba mu da tsofaffin mutane suna cikin kunci da talauci kai da kuɗinka amma ka zama abin tausayi To jama'a saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Gambo Baro inda ya ce, Salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. ku miƙa mana saƙonmu na godiya wajen shugaban babban bankin Najeriya Emefele da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ku sanar musu da cewa muna maraba da wannan ƙarin lokaci amma babbar matsalar ita ce Allah ya sa kuɗin ya wadata a hannun al'umma da bankuna saboda ko da shekara za a ƙara idan kuɗin bai wadatu a hannun bankuna da hannun al'umma ba to wallahi a gidan jiya za a koma wallahi tallahi tsakani da Allah al'umma suna cikin halin haƙuri ha'ula'i talakawa na shan bakar wahala wallahi gwamnati ta guji fushin al'umma don an fara fusata da fatan allah ubangiji ya sa ƙarshen wahalallun da muka shiga kenan allah ya gyara mana ƙasar mu allah ya tausaya mana allah ya ba mu ikon tausaya wa juna to jama'a mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. to da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amfa a takaice. a yau Juma'a shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin kiev Shugaban na fatan samun alkawarin gaggauta shigar da kasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya karin takunkumi kan rasha a taron. A yau Juma'a ne China ta ce tana ƙoƙarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china maunin ta faɗa a yau juma'a cewa ana ci gaba da bincike sannan kasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a jamhuriyar demokradiyyar Congo a yau Juma'a, inda ya nufi makwabciyarta Sudan ta kudu. Kasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci. A yau ne Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharaɗan tallafi na asusun bada lamuni na duniya IMF wanda ya ce sun wuce tunani. Tawagar asusun bada lamuni na duniya sun sauka a Pakistan a ranar talata da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfado da mahimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni biyu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Patrick ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.